الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو درس من نبقى كنا نموطأ إمام مالك a yau ranar 31 ga watan uku na miladiya ta dubu biyu da shida wanda ya dace da nawa ga watan safar kenan biyu biyu ga watan safar kwamiti ɗin duban wata ta masallaci har ta fara kenan insha Allah yau biyu ga watan rabi'ul awwal na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu da hudu da ashirin da bakwai a kafin mu shiga cikin darasi na bakwai za mu yi yar muraji'a ta gaggawa a kan ta darasi na shida saboda abin nan maslahar a rikodin da ake yi a bidiyo ya zamanto cewar ba a sami jibi ba a cikin rikodin inda ake yi saboda can makon a dan uwa malam sa'idu bai san akwai karatun ba ni kuma na sha'afa ban tunatar da shi ba a wancan darasin zai zama to kamar bita ce wannan kafin mu fara karatun darasin yau insha Allah wancan darasin mun yi badin wanda ya riski raka'a a cikin sallah muka karanta hadisin Abu Huraira wanda ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya riski raka'a ɗaya ta sallah to ya riski sallah muka ce abinda ake nufi da ya riski sallah ya riski abubuwa guda uku wazo ne mai ta mana su na'am ya riski cikakken lokacin ya rasu lokacin sallah ya rasu hukuncin sallah ya kuma riski falalar sallah ah, na farko da na biyu da mamtukin da mafhumin duk haka suke ma'ana da mamtukin da mafhumin wato wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallah ya samu lokacin ta mamtukin kenan wanda bai samu cikakken raka'a ba bai samu lokacin ta ba mafhumin kenan to wannan haka yake a hadisin a mafhumin da mamdukin a na biyu kuma hukunci wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallah ya samu hukuncin sallah wanda bai samu raka'a ɗaya ta sallah ba bai samu hukuncin ta ba shi ma mafhumi da mamdukin me ma'anar wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallah ya samu hukuncin sallah na'am ahsan abin da ya shafi liman na hukuncin sallah idan jin liman yake shi ma ya ya same shi alal misali idan ka zo kai sallah tare da liman in ka samu raka'a daya to idan liman yayi rafkanwa yazo zai sujudu sahwi ko da baka samu rafkanwan liman ba to sai kai wannan rafkanwar tare da liman dan ka samu hukuncin sallah alal misali ka zo ka samu liman a raka'a ta karshe ta sallar la'asar shi kuma alhali bai yi zaman tahiya ba a raka'a ta biyu saboda haka kaga akwai rafkanuwa a kansa ko kai ka kai baka riski rafkanuwar ba saboda haka baka yi rafkanuwar ba to idan liman yazo zai sujada zai sujada sajdatain qabla salam zai sujada qabli ko tunda ya bar sunna sunnar zama da sunnar karatun tahiya zai sujada qabli to kai menene ka zaka sujada qabli tunda kai kana cikin tunda ka samu raka ɗaya tare da liman ko ko ba za ka yi sujjada kabli ba tunda baka samu wannan rafkanwa tare da liman ba za ka yi sujjada kabli tunda ka samu hukuncin sallah haka nan bigire na biyu da ake gane hukuncin sallah da ake rika hukuncin sallah irin yanayin sallar da za ka samu tare da liman idan ka zo kai matafiyi kai sallah a bayan liman mazaunin gida wajibinka shine ka cika sallar wajibin ka ka cika sallar waɗansu sun yi aiki da wata fatawa da waɗansu malamai suka ba su wanda yake fatawa ce da aka gina ta a magana wanda yake ba ta da asali ba ba ta da inganci mai rauni ce kwarai a wata ran a wani masallaci a Zariya sai naga an yi sallah da wani mun yi sallah da shi a sahun farko da sallar isha ce da liman ya sallah raka'a da ya gama zaman tahiya na raka'a biyu sai ya zaman sa ya kyale muna ta sallar mu sai da aka sai da tukuna aka zo aka gama tahiyya ta karshe za a yi sallama liman ya sallama sannan ya bi liman aka sallama da shi amma duk raka'a biyu yana zaune yan a cikin masallaci yana kallon mu muna ta sallah ka saboda wai kasar yake sai da aka gama sallah sai ya tambaye shi nake masa malam ina ka samu wannan yace ai fata wanda ake masa kenan cewa idan yana idan shi kasar yake yi wajibi sai kasar kasaru dan haka in ya bi liman bayan sallah in ya bi liman sai ya zauna ya raka ba zai bi shi a raka'a ta hudu ba tunda shi kasar wajibin farilla ta kasar ce in ya raka'a biyu sai ya tsaya sai ce to ina kake da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ju'ila al-imamu yu'tamma bihi fala tahtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu sami Allahu liman hamida wa riwayar wala tukabbiru hatta yukabbir an liman kadai an sanya shi ne dan jagora Don haka da kada dan haka kada ku saba masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ya kabbara ku kabbara in yake sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd kar annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar a saba ni imam kar a saba ma liman to shi wannan da ya zauna har ya saba ma liman liman ya yi miƙe shi ku yayi zaman sa to ya saba wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa jumhurin malamai jamahirin malamai daukakin su duk sun tafi akan cewar idan mutum yana sallar kasar yi sallah a bayan liman mai cika sallah to zai cika sallar ta tare da shi ba wanda ya saba akan wannan sai wata riwaya da aka ruwaito daga Ibrahim an-Nakhai ko wanda daga cikin fuqaha fa na manta amma na kita san Ibrahim an-Nakhai ne shine wanda yake cewa Ishaq ibn Rahawayhi sani astaghfirullah Ishaq ibn Rahawiya shine yake cewa idan mutum yana sallar tafiya idan ya zo ya sallah a bayan liman to ya zauna in ya raka'a biyu shi kenan ya gama sallarsa shi a a nasa riwayar ma ya sallama ya kyale shi to wanda yake dukkan malamai ɗaukace su sun tafi akan cewa wannan fatawa kuskure shi? saboda idan mutum ya riski raka'a ɗaya tare da liman ya riski hukuncin sallar liman dole ya salla irin sallarsa idan ko da wato alal misali ya zo ya samu liman a raka'a ta hudu ta sallar la'asar kafin ya ruku'u ya samu raka'a tare da shi idan liman ya sallama tashi zai yi raka'a hudu ba zai ce ai shi tunda liman ya riga ya gama bari shi ma ya karasa ta sa raka'a kai kawai zai karasa a'a saboda wannan hadisin da yake man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya samu raka'a sallah ya samu sallah ya samu hukuncin ta amma da zai zo yana matafiyi ya zo masallaci ya samu liman ya dago daga ruku'u ta raka'a hudu ta sallar la'asar ya shiga cikin sallar kafin ya sujada nan ya samu raka'a ko bai samu raka'a ba bai samu raka'a ba to idan liman ya sallama to a nan wajen sai ya tashi raka'a biyu domin bai samu hukuncin sallar liman ba a aiki idan kun ga mafhumin hadisi kenan wato wanda bai samu raka'a ɗaya tare da liman ba bai samu hukuncin sallar liman din ba to a nan wajen sai kawai ya sallar raka'a biyu domin shi shi ne wajibin sa to sai abu na uku da yake ya zo a cikin wannan hadisin falala muka ce wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallah ya samu falalar sallah wannan bil mantuq haka yake amma bil mafhum fa wanda bai samu raka a ɗaya ta sallah ba za a ce bai samu bai samu falalar sallar ba to a nan wajen shine malamai suke saɓani dangane da sallar jama'a idan mutum yaushe ne yake ake kidaya shi akan cewa ya samu falalar sallar jama'a da samun raka'a ɗaya ne ko ko da samun kowane juzu'i ne nata waɗansu malamai suka ce sai ya samu raka'a ɗaya saboda wannan hadisin suka ce za mu yi aiki da shi da mafuminsa da mantokinsa in bai samu raka'a ɗaya ba bai samu falalar sallar jama'a ba don haka idan mutum ya zo masallaci ya tarar da liman ya ɗago daga ruku'u bai samu wannan sallar bai samu wannan raka'ar ba to bai samu falalar sallah ba don haka in ya fita in ya fita ya ji wani masallacin suna wata sallar jama'ar sai ya je ya sake sallah tare da su don bai samu falalar sallar jama'a ba to bari ƙara wannan sai in maka bayani idan idan wato waɗannan malamai suka ce ba bai samu falalar sallar ba don haka sai ya je wani masallaci ya sake riskar wannan falalar sallah din sauran malamai kuma waɗansu malamai kuma suka ce ai mutum zai samu falalar sallah ne da kowane da juz'i komai kankantarsa na sallah suka ce dalilin mu kuwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi a idan kuka taho sallah ku taho a cikin sakina kada ku taho cikin gaggawa mutum yana haki yana gudu don ya samu sallah abinda kuka zo kuka samu tare da liman ku yi sallah da shi abinda ya rufce abinda ya kubce muku ku cika wato bayan sallamar liman fama adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma wannan abin nan a wajen malaman arabiya ana ce mata ismul mawsul tana daga cikin sigogi na umum wato ta gama komai da komai wato komai kuka samu komai kankantarsa ku sallah tare da liman sai suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ai kwadayin samun wannan abin komai kankantarsa ai sallah tare da liman dan haka ya samu falalar tunda Allah madar sha'anin sallar farilla sha'anin sallah sha'anin falala sha'ani ne na kyauta daga Allah yanzu mutum ma aka ce idan ya rashin lafiya ya saba yana yin sallolinsa guda biyar a masallaci a sahun farko sai ya zo ya rashin lafiya ya zama zamanto baya iya zuwa masallaci ya yi sallah sai zai yi sallah a gida to Allah maɗaukacin sarki zai ba shi ladan da yake sallah a sahun farko din nan na jama'a yana zaune a gidan yana sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda Allah ya san cewa inda lafiyar salau a masallaci zai sallah kaga wannan ai babu kiyasi a ciki don me za a bashi wannan lada bayan bai yi ba to wannan babin falala ne to sai suka ce to wannan ma babin falala ne don haka ba za a ce ba za a ce za a kiyasta shi da wani abu ba ko kuma a ce a'a wannan ya gagara a ce Allah maɗaukacin sarki ya yi suka ƙara da cewa Abu Huraira wanda ya ruwaito hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka samu ku sallah tare da liman wanda kuke mu kuma ku cika kuma shi reto wannan hadisin na cewar idan eh, in ka samu raka'a ɗaya ka samu sallah shi kansa yana cewa idan dai ka zo kai sallah idan dai ka fito daga gidanka kafin liman ya sallama ka taho masallaci to ko ka samu an yi sallama kana da ladan jami'i kuma abu salama wanda ya rawaito hadisin daga abu huraira ya ce matsawar dai kafin ka fito daga gida liman bai riga ya sallama ba yana zaman tahiya ko da yana zaman tahiya ne ka gani ka tabbatar ba za ka same shi ba kafin ya sallama ka fito daga gidan karka zo ka ce ai ko na jima ba zan samu liman ba bari in zama na in sallah a gida ka zo kai sallar a masallaci din in kai haka kana da ladan jama'a suka suka kara karfafa shi da wani hadisi na wanda sa'id ibn al-musayyib ya ruwaito daga wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai fata sunansa ba yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya alwala daga gidansa ya fito ya zo ya riski ya zo masallaci ya sallah tare da liman to wannan ya shiga cikin wato ya shiga cikin falalar ruban ya lada haka nan idan ya fito daga gidansa ya zo ya samu liman ya fara sallah sai ya samu waɗansu daga cikin raka'o'i bai samu waɗansu ba ya cika waɗanda bai samu ya salla ya sallaci wanda ya samu da liman ya cika sauran shi ma ya shiga cikin riban ya lada wanda ya fito daga gidansa ya zo ya tarar liman ya yi sallama ya gama ya tafi sai zo ya salla a cikin masallaci shi shi kadai shi ma ya shiga cikin riban ya lada don haka wajen falala ba a aiki da mafhumin wannan hadisin saboda waɗansu dalilai daban da ake kaddamarwa a bisa abinda a bisa abinda ake fahimta daga wannan hadisin wannan kuma shine abinda ibnu abdul bar daga cikin wanda suke wanda suke ma wannan littafi na musharhi wannan shine abin da ya tafi akai ya rinjayar da shi sabanin sabanin malamin sa imamin sa imam malik shi imam malik ra'ayinsa na farko ne sai ka samu raka'a ɗaya zaka samu falalar jami'i don haka a wajen sa ma idan baka samu raka ɗaya ba sai ka je kai sallah tare da wata jama'a a dangane tambayar dan uwa idan liman ya zamanto shine ne yin kasaru sauran mutane kuma su ne masu mazauna gida to a nan wajen idan ya raka biyu su mutane sai su tashi cika sallar su haka sai dina umar ya yi lokacin da ya je makka tunda shine amirul mu'minin sai yi sallah bayan ya yi sallah da ya sallama ya ce ma ahalin makka ku cika sallar ku domin mu mutane ne wanda suke matafiya wannan shine sunnar da ake yi idan mutum ya zamanto matafiyi ne masu zaman gida suke sallah bayan sa to sauran hadis sauran riwayoyin da suka zo duk riwayoyi ne akan a menene ma'anar riskar raka'a da yaya ake hukunta cewa mutum ya samu raka'a to hadisin Abdullahi ibn Umar da zaid ibn sabit da abu huraira dukkaninsu abinda suke nunawa shine cewa ba a samun raka'a sai an samu a ruku'u idan ka samu ruku'u shi za ka ce wannan sujadar wannan raka'ar ma ka same ta wato ka samu raka'a amma in baka samu ruku'u ba baka samu sujadar ba ko da ka samu sujadar in dai ka rasa ruku'u to sujadar ma baka same ta ba saboda ana saboda haka kenan kaga idan ka zo kafin rana ta faɗi ka samu ruku'u na sallar la'asar to ka samu sallar la'asar idan kuma baka samu ruku'u na sallar la'asar ba baka samu sallar la'asar ba a sannan akwai wannan akwai maganganu da muka yi na dangane da ahlul a'zar masu uzuri wanda imam malik zai maimaita su a cikin babin da zai zo na biyu na karatun mu na yau babu jami'ul uqud saboda haka ba sai mun maimaita ba idan mun zo lokacin insha Allah za a ji maimakon sa a sai matsala ɗaya da abu huraira ya faɗa a cikin hadisinsa a cikin riwayarsa a cikin asar ɗin da aka rubuta daga gare shi yake cewa wa man fatahu qira'atu ummul qur'an wa man fatahu qira'atu ummul qur'an faqad fatahu khairun katir wanda duk ya rasa karatun karatun fatiha a cikin sallah tare da liman ko da ya samu raka'a amma in ya rasa karatun fatiha alkhairi ne tarin yawa ya kuce masa malamai sun fassara alhairi mai tarin yawa innan da shi da cewa shi ne bai zama to bai riski cewar bai riski amin ba saboda wannan abin da ake samu a cikin sallah idan liman ya ce wala dallin ka ji an ɗauka a cikin masallaci ana cewa amin to a lokacin da ake cewa amin din nan ba ku kaɗai bane yan masallaci har da mala'iku ma har da mala'iku suna cewa amin wato Allah ka amsa mala'iku ma suna faɗa kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayin da liman yake cewa wala bani din ake cewa amin to duk wanda amin din sa ta dace da ta mala'iku wato shi ma ya faɗa a lokacin bai tsaya ya kyale liman ba ya shiga da wani abu ko yayi rafkanwa a'a a lokacin shi ma ya faɗa amin to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to kaga wanda bai samu karatun Fatiha ba ya samu wannan falalar eh, wannan falalar ta kuce masa ko bata kuce masa ba ta kuce masa to kaga ku ya rasa tarin alkhairi mai yawa shi yasa aka ruwaito Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah la tasbiqani la tasbiqni bi amin kada ka riga ni da cewa amin domin ya kasance Bilal yana yin ikama a wajen masallaci ne in yi ikama a wajen masallaci kafin ya zo ya tsaya cikin sahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada sallah to sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a dan sassauta min kadan Don har na zo na shiga cikin sauro na samu amin din nan kar kafin na zo ya zama to haka karanta fatiha faraha irin ta sahabbai ta ya rasulullah kar ka riga ni da faɗa wannan ba rashin ladabi bane kwaɗayi ne na alkhairi eh kwaɗayi ne na alkhairi kuma wannan shi ake ce ma intimas ba umarnin sa yake ba intimas yake nema yake alfarma yake nema da tana nema ya rasulullah kai wannan alfarma to wannan shine alkhairi mai yawa din da yake kubcewa mutum idan bai samu qira'atu ummul qur'an ba wayannan sune matsaloli muhimmai da muka mas'aloli muhimmai da muka karanta a cikin darasi na shida na karatun mu na muwatta babu man adraka rak'atan min as-salah a matsala ta uku kuma za ta zo insha Allah a ƙarshen babu na biyu da zamu karanta na karatun mu ne in Allah ya so eh yana da ladan niyya idan bai samu amin din ba amma wannan ba zai hana cewa alkhairi ya kubce masa ba tunda bai bai samu wannan ba watsi za a bashi lada ladan ne za a bashi ladan sallar jama'a a riban ya masa sallar sa sau 27 amma cewar ya zo ya samu wannan abin mu cewa amin kai ban da wannan ma ai akwai wani abu wanda duk da maganar malamai ce wannan ijtihadin malami ne Dawudi shi yayin wannan ijtihadi yace ma'anar fadin Abu Huraira shi ko Abu Huraira cewa duk wanda ya rasa karatun Fatiha alkhairi ne yawa ya kuce masa ba wannan ne kadai alkhairin da ke cikin karatun Fatiha ba na amin akwai na farko wanda shi a hadisin Abu Huraira ne wanda ya rawaito cewa idan mutum ya tsaya yana sallah yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce masa abin nan asna alayya abdi bawana ya yi kirari gare ni الرحمن الرحيم تيجي مالك يوم الدين مجدني abdi bawana ya girmama ni ya ɗaukaka ni to wannan abin mutum ya rasa a karatun fatiha ya ɗaya daga cikin ya ɗaya daga cikin alkhairan da ke cikin fatiha tunda a cikin ne har idan ka zo kace idan kace ihdina siratal mustaqim sai Allah ya ce wannan na bawana ne abinda ku bawana ya roƙa na bashi to duk mutum zai rasa wannan in ya samu karatun fatiha ba kaga ko a uku ya samu yanzu ka hada shi da wanda ya samu wannan a raka a rakoin sa guda hudu baki daya eh, mutumin da yazo ya samu a uku ya samu karatun fatiha a rakoin guda uku amma bai samu karatun fatiha ta raka'a ta hudu ba za ka hada shi da wanda ya samu ta raka'a ta hudu ya fi shi tunda addu'a maimaita ta ake yi wanda ya maimaita addu'a sau yawa an fi kaunar kan cewa ma za a fi samun za a amsa masa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake maimaita addu'arsa na'am sun lawa nan babu ma ja'a fi dinu shams قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في بنوك الشمس ووسط الليل قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رجل بنوك الشمس خير نعم wannan babi ne da yake bayani akan duluku shamsi wa ghasaqil layl wato tafsiri ne na faɗin Allah ta'ala a cikin suratul Isra yake cewa aqim salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda to sai Imam Malik ya kawo tafsirin wannan lafazi duluku shamsi wa ghasaqil layl ya kawo tafsirinsa a harshen Larabawa ɗaya daga cikin nau'in tafsiri kenan domin tafsiri hawa uku a tafsiri iri hudu ne kamar yadda Abdullahi Abdullahi ibn Abbas yace yace tafsirun la yuzaru ahadun bi jahlihi akwai tafsiri da ba wanda ake masa ba wanda yake ake masa uzuri ya zamanto ya jahilce shi hmm? kowa ya san ma'anar wannan tafsirin kowa malami ne na wannan tafsirin fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu mota da gaskiya sai Allah wannan sai ka je makaranta an karanta maka zaka san cewa wannan sannan zaka san zaka fahimci ma'anar wannan ayar aqimus sala aqimus sala ku tsaya da sallah an umarni ne kan ka tsaya da sallah wannan ba wanda za a yi masa uzuri kan cewa ai bai san cewa Allah ya ce ai sallah ba gashi kuma ya karanta alqur'ani Allahumma sai dai idan ba balarabe bane amma ana magana ne a wajen larabawa a wajen larabawa wannan ba wanda za a yi masa uzuri ya zama tun bai san shi ba wato shine tafsiri wanda yake umarnin wanda yake ma'anarsa zahira ce a cikin alkur'ani ba ta kuya ga kowa da malami da wanda ba malami ba inda ya fahimci harshen ba shi da buƙatar ya zamanto sai ya ji wani ilimi daban sannan zai fahimci ma'anarsa akwai kuma tafsiri a cikin akwai kuma wani waje akwai tafsirin da sai larabawa ne kaɗai suke gane ma'anarsa a cikin harshen larabci kamar abdullahi ibn abbas yake cewa bai taɓa sanin ma'anar bai taɓa sanin ma'anar alhamdulillah fatir samawati wal ard bai taba sanin menene ma'anar fatir samawati ba sai da wata ran waɗansu larabawan daji ƙauyawa suka zo sun yi rigima akan akan rijiya wannan yana cewa shi ne ya fara yin ta wannan yana cewa ba shi bane sai yana cewa ana fatartuha ni ni ne na fara haƙata sai ibn abbas sai yau na san ma'anar fatir kaga daga yaran daga kauyawan larabawa ya fahimci wannan haka ma umar ibn al-khattab shi ma yake bai taba sanin ma'anar wa fatihatan wa abba ba sai da ya ji wani balaraban daji ya zo yana faɗa cewa ya tattaro ma raƙuminsa al'ab sannan ya gane kan cewa ashe abban wato abincin dabbobi ne akwai la tafsi wato saboda alqur'ani balarabe ne ya zo da harshen larabawa akwai abubuwa da suke fi larabawa sai ka koma harshen larabawa za ka san shi shi yasa ibnu abbas a cikin itqan fi ulumul qur'an an kawo riwaya na kowace na tafsirin irin wannan wanda yake larabawa sun sani kowane kalma ta alqur'ani da take wato ba sananne ya bace ga kowa sai ya kawo ma'anarta kuma ya kawo magana daga cikin maganganun larabawa ko waƙarsu ko hudu ba su ko dai wata magana wanda za ta fassara ma'anar wannan kalmar tafsiri na uku ne tafsirin da malamai suka sani tafsirin da malamai suka sani wanda ke sai an je an koma an san me Allah yake nufi da wannan kama alqur hmm, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru me ake nufi da alqur'u dinnan to wannan sai an koma wajen malamai domin su ne suka san fassara alqur'ani da sunna suka san fassara alqur'ani da maganganun salaf magabata sannan sai tafsiri na hudu duk wani abbas ne yake faɗa tafsiri na hudu shine wanda yake ba wanda ya san shi sai Allah abinda ake nufi da wannan kuwa shine ma ya'unu ilayhi al-amr abinda zai zamanto zai faru daga abinda Allah ya faɗa kamar inda Allah madaukakin sarki a لا أقسم بيوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وإن أبوبون با وندي يسلوك شن أبكوسو ده حقيقة يند ذاس أبكو سي الله سوراك با وندي يسن أبند الأمر زي كي ده حقيقة نمع نروان نم da afkuwarsa hakikanin in ya tashi afkuwa yaya zai afku sai Allah da kuma inda Allah ke ta sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq za mu nuna musu ayoyinmu a sassa na duniya sama da ƙasa da kuma a cikin kawukan su har sai alkur'ani ya bayyana gare cewa gaskiya ne to wannan yaushe Allah zai nuna kuma wa'anne ne wa'annan ayoyi wanda Allah madaukakin sarki yake nufi wannan Allah ne kadai ya san su shi tafsirin tafsirin da Allah madaukakin sarki kadai shine ya san ma'anarsa shine kuma wanda yake daga ciki akwai al-mutashabihat wanda suke ba wanda ya san haƙiƙanin ma'anarsu sai Allah wanda Allah madaukakin sarki ke cewa wal rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab malamai wanda suka tabbata a cikin ilimi sai su dukkan wanda muka san ma'anarsa da wanda ba mu san ma'anarsa ba na alqur'ani duk mun yi imani cewa daga Allah yake to dan imam malik ya kawo shaida da maganar abdullahi ibn umar don ya fassara ma'anar kalma a cikin alqur'ani da ta zo da harshen larabci shi ku abdullahi ibn umar balarabe ne wanda ake kafa hujja da maganarsa wajen maganganun larabawa ba kowane balarabe ne ake kafa hujja da maganarsa ba wajen larabci ba za ka je ka samu maganar malami ba za ka je ba yanzu ka je ka ɗauko maganganun larabcin yan misira na yanzu ko larabcin mutanen saudiya na yanzu ka ce za ka ma'anarsa shi ne zai baka ma'anar alkur'ani domin larabcin shi ya canza kai a wancan zamanin ma yayin da larabawa suka so mace kuɗuwa da ajamawa aka samu abin da ake kira almuwalladun wanda aka haife su tsakanin wato haɗin da tsakanin larabawa da ba larabawa ba uba balarabe uwa yar farisa saboda haka zai taso ga larabci ga farisanci kamar yanzu ne ai yaran larabawa da zaka samu yan indonesia suna yi musu tarbiya da yan filifin suna yi musu tarbiya zai gyaro yaro balarabe ya tashi bai iya larabci ba yace ta gumama fi shiri wai kai shara ne in dauke ka kai bola ne wai sai yake ce akwai bola a wajen kan dauka sai ce a'a kai kai ne bolar in dauka anta gulama anta gumama fi shiri saboda sun da sun saba da yaren waɗanda ba larabawa ba sun rene su to a da haka aka kasance ana yi bacin larabcin bai kai haka ba amma tun a lokacin nan aka farga sai zama to kanta ba a kafa hujja da larabcin wani wanda yake lokacin da aka so samun muwallabi a cikin larabawa ana kafa hujja da waɗanda suke wato larabcin su na asali ne wanda suke a cikin asalin sahara cikin ƙauye ko a cikin birnin ne ma aka ana hujja da su lokacin ba a so cakuduwa da waɗanda ba larabawa ba wato wajen kusan kenan farko farkon karni na biyu wanda suke kafin nan tabakar sahabbai da baki ɗayansu su ba sa cikin muwalladu ana kafa hujja da maganar su tunda su larabawa ne fusaha shi yasa imam malik ya kafa hujja da maganar abdullahi ibn umar wajen ma'anar duluku shams me ake nufi da duluku shams qala duluku shams mailuha shine karkatarta ma'ana karkatarta ai karkatarta daga tsakiyar sama ta yamma wato bayan zawal kenan aqimi salata liduluki shams ka tsai da sallah lokacin karkatar rana yanzu bayan zawal wata sallah kenan ake nufi sallar azhar tun daga nan kuma ka tsai da sallah ila ghasaqil layl har zuwa dare kaga ya haɗa sallar azahar da sallar la'asar ghasaqil layl kuma dare ya haɗa magariba da isha waƙur'anan qur'an al sallar asuba saboda ka sallolin biyar ɗin sun zo a cikin wannan ayar a bisa abin da sahihin maganar malamai to ina in cewa ba sa aiki da komai sai alqur'ani idan suka samu su sallah biyu sun ce ai alqur'ani sallah biyu yace a ina aka ce ai sallah biyu za ka samu waɗannan fa yawancin su larabcin ma fa ba su iya ba larabcin ma ba su iya ba larabci irin na arabi da rediyo dinnan shi kansa ba su iya shi ba ballantana larabci irin wanda za su je su karanta magana larabawa a cikin shuara jahiliya da sauransu su fahimci su inda sun fahimci larabci din kuma da sun tsaya sun yadda kan cewar akwai wanda ya fi su sanin alkur'ani shi ne wanda aka saukan ma alkur'ani sannan bayan shi waɗanda aka karanta musu alkur'ani a farko su ne sahabbai inda sun yadda da wannan sai su fahimci ma'anar alkur'ani to amma kaga gashi wannan wannan ayar suka gane a cikin suka suka kasa gane ma'anarta suka ɗauka abin nan don aƙalla a wannan ayar ka ce an tabbatar da sallah guda uku aƙalla kenan in ma in ka da gurguwar fahimta a aqimu salata li duluki shams ka tsaye da sallah a zawali shams ita ce sallah a zahar ila ghasaq al-layl ka ce to ghasaq al-layl sallah magariba ake nufi wa qur'an al-fajr sallah asuba aƙalla kenan ka tabbatar da sallah uku to suka yan qur'ani masu yin alqur'ani masu cewa su qur'ani kai za su ba za su bi sunna ba sallar sau biyu suke sallah tunda sallah biyar ba inda aka faɗi sallah biyar da sunan nakin a cikin alqur'ani amma duk wanda ya duk wanda ya musun cewa salloli guda biyar ne malamai ba ba wanda ya saba a cikin malamai kan cewa kafiri ne saboda ya karyata bisa larurar addinin musulunci an san sau biyar ake sallah to kaga ai kai ka san cewa duk wata fahimta ko duk wani addini da zai sa ka a ce yau ya abin nan yau ga shi kawaye gari ta gano cewa shekara dubu da ɗari da aka yi ana sallah sau biyar nan duk kuskure ne kai yanzu ka gano ko kuma wani shekaran jiya ya gano cewa sau biyu kawai ake sallah kai kanka ka san kan cewa da walakin a ce dukkan ilahirin tarihin al'ummar addinin musulunci nan ba a gano ba ba a gano cewa sau biyu ake sallah ba hmm? sai a wannan karnin da turawan ingila suka je suka kafa ƙungiyar alƙur'aniyun a indiya sannan aka samu waɗansu suka zo suka gano wannan almuhim dai a shahid shi ne cewa wannan ayar ta suratun isra ta tabbatar da sallolin dinnan guda biyar sai asar na ibn abbas wannan asar ɗin daga Abdullahi ibn Abbas ne Abdullahi ibn Abbas habrul umma malamin wannan al'umma dan amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ne muke haduwa da shi a farko a cikin wannan littafi mai albarka a takaice tarjumar sa Abdullahi ibn Abbas an haife shi bayan zuwan addinin musulunci bayan shigowar addinin musulunci a yayin ta hijira tare da shi uwarsa ita ce Ummul Fadl yayar mai maimunatu bintul harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka gwaggwansa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam take shi kuma kansa dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ne domin al-abbas kawun baffan annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwan mahaifinsa ne abdullahi ibn abbas ya kasance yaro a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har goya sai akan jaki yake ce masa ya gulam inni uallimuka kalimatin ya yahfazka zuwa karshen hadisi wata ran kuma shi Abdullahi ibn Abbas yaje zai kwana a yaje kwana a ɗakin matar a ɗakin gaggonsa Maimuna a ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwana a gidanta domin ya fahimci yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da daddare kaga yaro mai hankali yana ɗan ƙanƙanin yaro amma har ya san ya kwaɗayin ya samo ya gano abin da sauran mutane ba su sani ba na ilimin da ke tare da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waje ya ce zai kwana gwagwa su fice to ai mun shimfiɗan mu ɗaya shimfiɗan mu kenan guda ɗaya ce zai kwana a abin a zai kwana a kan a daidai wato in suka shimfiɗa da matashi a kan shimfiɗar ba inda zai kwana ya ce shi zai kwana a gicciye a jikin matashin nan wajen ya ishe shi kwana a gicciye a jikin matashin ta to zai kwana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana saboda ɗauki ma yake yin bacci yana ta yana so ya ga yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi shi ma zumbur sai ya tashi sai ya ɗauko masa kayan alwala ya kaddamar masa da abin alwalarsa da aswakinsa yema wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hidima albarkacin wannan hidima da yema annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a yace Allahumma faqihhu fid din wa allimhu at-ta'wil Allah ka bashi sanin addininka ka ba shi zurfin fahimta a cikin addininka kuma ka ba shi sanin fassara alqur'ani shi yasa ya zama cewar ake ce masa hab ake ce masa turjumanul qur'an Abdullahi Ibn bin Mas'ud yake cewa Ibn Abbas turjumanul qur'an Abdullahi Ibn Abbas shine mai fassara alqur'ani kuma shi yasa ake ce masa albahar teku wajen ilimi waɗansu ce masa habrul umma malamin al'umma duk wannan lakabi ne wanda ake masa saboda tarin ilimi da Allah ya bashi albarkacin wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar dare ya kiyaye shi ga al'umma ya kiyaye ilimi ne yawa ga wannan al'umma domin ya kasance har bayan annabi sallallahu alaihi wasallam tun da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekarar sa goma sha biyar وقد haka yake cewa na ناهزت الاحتلام na kusan balaga imam ahmad ibn hanbal ya rinjayar da cewa shekarar sa goma sha biyar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya dan haka sai ya kwashi ilimi wajen sauran manya-manyan sahabbai sayyidina umar yana ilimin ibn ibn abdullahi ibn abbas yana kayatar da shi ya kasance yana kusantar da shi cikin majalisarsa sai sauran sahabbai suke ganin ai wannan sa'an dan mu ne yaya zaka zo mun je muna zama mu manya tsofaffi da furfuran mu a rinka kawo yaro cikin mu wata rata sai sai na umar ya nufi ya nuna musu matsayin ibn abbas sai ya musu tambaya ya tambaye su akan menene ma'anar idza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah da fatahin Allah ya zo me ma'anar wannan kowa sai ce a ah, wannan dai Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne cewa idan nasara ta zo Allah ya kawo fatahin mutane suka shiga addini da yawa to ka ta tasbihi kana neman gafara sai sai da Umar ya ce ya ya ibn Abbas me kai kace sai ce wannan Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ajalin sa wato ya fahimci cewa tunda ya tunda nasara Allah ta riga ta zo mutane ta shiga cikin addini a kuwaga shikenan ya gama isar da risala tunda ya gama isar da sako kuma shikenan bai rage masa addini sai ce ga duniyar kuna sai ce wannan Allah ne yake sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam kusowar kusantowar ajalin sa to sai mutane kuma shikenan sai ake shiru aka san cewa ibnu abbas ba ba sa'an kowa bane a ilimi duk da haka ya kasance yana bibiyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwasan ilimi wajen su ya kasance yana zuwa wajen Zaid ibn Thabit Zaid ibn Thabit sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake makon da ya wuce mun faɗi wani abu na tarjamarsa me muka ce yana da wata falala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan gani da shi me yake na'am Eh. ya da cikuro ya iya yaren yahudawa cikin kwana goma sha bakwai eh, sannan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya fi kowa sanin ilimin rabon gado yana daga cikin malaman sahabbai guda shida da suke fatawa to abdullahi ibn abbas ya kasance sai sa da sassafe eh, in yaje aka ce masa zaid bin thabit yana bacci sai ya zauna a kofar gidan ya zauna don jira har yana ta gingidi yana yana gingidi yana neman ya faru sai zai bin sabit yana fitowa sai ya gaishe yana gingidi sai ya tashi ya miƙe sai ce masa ya yabna amma rasulullah ya dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya zai kai ka kaje gidana haka ka tura ni sai na zo saboda girmama dangin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke gani ina masu cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zalunci dan sun zalunci dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaji dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa yake girmama shi yake cewa ka zauna a gida ni in zo maka sai ibn abbas yake cewa a'a ilimi shi ake zuwa ma sai ya tambaye shi da abin da zai tambaye shi ya kasance idan yana in zai bin sabit yana kan jaki ibn abbas ba zai hau kan jakin ba sai ya rike sai ya rike masa sirdi yana tafiya sai ibn abbas zai bin sabit ya ce masa karfe haka ya dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karfe mun haka sai ce haka aka umarce mu da ni da malaman mu da suke koya mana ilimi mu girmama su shi kuma zai bin sabit sai ya kama hannunsa ya sumbance shi yace haka aka umarce mu da ni da ɗan uwan annabi mu sallallahu alaihi wasallam wayannan mutane haka suka rayu zukatan su zuciyar su babu komai amma yan baya ne suke kokarin su nuna kan cewa akwai sabani tsakanin su tsakanin da kiyaya da wane ne domin a kawo wani addini sabo sabanin addini da ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su a kansa to Abdullahi ibn Abbas kenan ya zamanto tare da Sayyidina Ali a lokacin da ya yi sa har Sayyidina Ali ya mai da shi shine sarki ne shugabansa a Basra shine gwamnan sa a Basra lokacin da aka zo za a yi za a yi sulhu tsakanin Musulmi Kufa da na Sham tsakanin Sayyidina tsakanin Sayyidina Ali da mabiyansa da Muawiya da mabiyansa Abdullahi ibn Sayyidina Ali ya tura Abu Musa al-Ash'ari shi kuma Muawiya ya tura Amr bin al-As ibn abbas yace ma sayyidina ali yake cewa abu musa al-ash'ari mutum ne wanda yake mutumin yaman mutanen yaman masu saukin zuciya ne masu yawan kuka ba su da tsanani ba su da shidda shi ko amr bin al-as dan maka ne gogagge dahiya dabarar yaki ya santa yace ka tura ni tare da shi yace wallahi ba zai kulla wani abu ba sai na warware ba zai warware wani abu ba sai na kulla shi wato duk kaidin da amr bin al-as zai na san ta inda zan kullo masa sai mutanen sayyidina ali suka ce a'a, dan me za a turo mutanen mubar gabaki dan me za a sa qurayshawa gabaki daya hmm? kamata ya mu ma a sa wani wani daga cikin namu abu musa al-ash'ari mutumin yaman ne sai dan garanci ya taso aka tura abu musa al-ash'ari المهم الشاهد دائما وانا matsayin ابن abbas wajen banda kawai ilimi. Allah kuma ya ba shi wato kaifin hankali da dabara shi yasa lokacin da hawarijawa suka da lokacin da hawarijawa suka suka Ali tawaye kafin ya yake su sai ya tura Abdullahi ibn Abbas ya je ya bayyana musu hujja domin in mutum ya bar hanya ba a saurin hukunci a kansa a ce ai wannan ya bata ya to dan bid'a kana ma a ce ya to kafiri a'a sai an bayyana masa hujja hujja ta bayyana gare shi in ya tsaya ya ci gaba da gardama bayan ya san gaskiya to a lokacin ne za a yi hukunci a kansa sai na ali bai yaƙi hawarijawa ba sai da ya tura Ibn abbas Ibn abbas da ya je yayi musu yayi musu mujadala yayi mujadala da su yake ji dukkan irin abubuwan da suke da shi na rikici na rashin fahimta duk ya bayyana musu gaskiya sama da mutane dubu a nan take suka dawo tare da Ibn abbas sama da mutum biyu suka ce mun gane kuskure muke suka je ibn abbas suka dawo wajen sayyidina ali ba wanda suka zauna sai wanda suka su dama can su a cikin batan suka ta su su dama can a a a su sha su sha batan a cikin zuciya su ne sayyidina ali ya tare da su irin ilimin abdullahi ibn abbas kenan ya ta shi ne ya ce daga cikin sahabbai wanda ya taba ganin mala'ika jibril ba a sa ba amma wataran babban wataran mahaifinsa abbas ya fi shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya same shi yana magana da wani mutum yana magana da dihiyata bin khalifatul kalbi wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa dihiyata dihiya ibnu khalifa sahabi ne wanda yake Allah ya ba shi kyawun sifa yawa yawan zuwan da mala'ika jibril yake yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa a cikin kamar sani dan mutum ka gan shi sai ka dauka dihiya ne ba mala'ika jibril ba ibnu abbas ya gan shi sai manzan Allah sai mala'ika jibril yake ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne wannan yaran da kayansa suke da dauɗa ka san ƴan ƙananan yara a lokacin ya zo kayansa da dauɗa da yan da bisa al'ada yaro yake ke wane ne wannan yaran mai kaya masu dauɗa sai ce wannan dan baffa na ne wanda ne yake nuna kan cewa hatta mala'iku ma akwai gejin ba da sani ba yace dan baffa na ne shi ne ce ba in ce ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai zama to malami a cikin al'umman nan mala'ika jibril ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan ya tafi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ibnu abbas zai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah na zo da sako daga mahaifina salatul asr wannan wanda sallar la'asar take fawwace take kubce masa ka annama wutira ahlahu wa malahu to wannan kamar wanda aka zo aka yi masa kwace ne aka yi masa kitse aka kashe iyalansa aka kwace dukiyarsa yana zaune yana gani wato musibarsa da halinsa kamar wannan ne wani hadisi ya nuna mana muhimmancin lokacin sallar la'asar da haɗarin mutum ya jinkiri da sallar la'asar har lokacin ta ya fita an yi saɓani wajen fassarar menene ficewar lokacin da ake nufi a cikin wannan waɗansu suka ce abin da ake nufi fitar lokacin muktarinta fitar lokacin muktarin sallar la'asar ma'ana wanda ya bari sallar la'asar ta fita muktarinta ya fita shine wato lokacin iskirar shams lokacin da rana za ta ga inuwa ta so mai fasi fasi a ƙasa ta so mai yalo-yalo a ƙasa la'asar ta zamanto la'asar nis to lokacin muktarin sallar la'asar ya fita to wanda ya bari har wannan lokaci ya kubce bai sallar la'asar ba to wannan wannan wannan wannan babbar masifa ta faɗa masa har ma suka ruwaito akwai daga cikin wanda suka akwai daga cikin asanin din wannan hadisin da yazo da wannan lafazin cewar man fatahu salatul asr qabla an qabla an qabla an tasfura shams min ghairi udrin fa ka'annama wutira ahlahu wa malahu ibnu kamar inda zo a riwayar ibnu abi shayba amma wannan hadisin bai inganta ba saboda wanda ya ruwaito shi ya saba ma yahirin ɗaliban imam nafi kuma ga shi kuma ba wanda yake ake takama da haddasa bane hajjaj ibnu arfa'a da ne wajen malaman hadisi ya yi tsari a cikin hadisin ƙarin da sauran ɗaliban nasu ba su faɗa ba shi ya ta da wannan to a wajen malaman hadisi wannan ƙarin nasa mai hukuncinsa sha kenan eh, wannan shine alhadithu shad ashad kuma ba a hujja da shi to magana ta biyu ta malamai shine a ma'anar kubcewar sallar la'asar wato mutum ya zamanto ya zauna da yi sallar la'asar ba har rana ta faɗi haka shi na da ya fassara da ya rawaito hadisin haka ya fassara ibn jirai da ya rawaito hadisin daga nafi sai ya tambaye shi yace wa ma fawatuha menene ne shine yace masa ghurubu shams faduwar rana kuma wannan shine wanda hadisi yake tabbatarwa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi man raka rak'atan min salatil asr qabla an taghrub ash-shams faqad adraka faqad wanda ya samu sallar ya samu raka'a ɗaya ta sallar la'asar kafin rana ta faɗi ya samu sallar la'asar to kuma ta za a ce kuma ya zamanto ya samu abin nan idan kafin nan ne za a ce mana sallar asar ta kubce masa kaga sallar la'asar ba za ta kubce wa mutum ba sai rana ta faɗi tukuna to duk wanda ya haka ya bar sallar la'asar ta kubce masa har lokacin ta ya fita to wannan musiba ta tabbata gare shi kamar wanda ya zo ya samu wannan musiba ne ya zamanto cewar yana zaune a cikin iyalansa cikin dukiyarsa a zo a yi masa fin ƙarfi da makamai hmm, a kashe iyalansa yana gani a kuma kwashe dukiyar a tafi da su domin yi ko ka ba wajen ya kare su kasan wanda ya fi ciwo gara ma a ce ka wani katabus a kashe ka ko kuma a ɗauka an kashe ka ya zama to ka rayu idan ka rayu da wannan kana jin wannan abin wannan zai dan sanya maka rakan cewa ba zo an yi maka da abin da zai zama to wato a ƙarshen abin da ƙarshen kunyatarwa ba a cikin rayuwar duniya to amma kana zaune ba abin da kai ko yaushe ka tuno da wannan abin hmm, sai ka ji ciwo to ka duba aiki ne dan kankani wannan aiki shi yasa wato ibn abdul a wannan hadisin kita wani yake nuna wato wulakantar duniya cewa duniya in nan ba ta da kimar komai wajen Allah yanzu mutum dukiyarsa da iyalinsa ai ne babban abu a cikin rayuwar tasa ta duniya su yake gani sun fi komai izza duk wahalar da yake yi akan iyalin ne da dukiyar yawancin abin da yake sa mutane suke suke rasa sallar la'asar ai duk saboda haka ne ka tafi kana ta tsoro ka je kana mitin ana mutum za a shirya wata kwan abin abin za a sa hannu a wata kwan a wata kwangila kana ganin kace da Allah ya kyale ka je kai sallar la'asar wata kila wata kila sai a ce kai amma fasa ba shi kwangilar ga wanda za a ba mace sai ka tsaya sai an gama wannan an daddare kace ai ba komai zan samu sallah saboda ne saboda dukiyar taka da iyalin naka dukiyar ta karu iyali kuma su samu sauki har sai ka sai ka sai ka rinka har wannan sai sa kai wasa da sallar to ita wannan wannan abin da kake gani ya fi komai kake ɗaukaka shi haka ke fifita shi akan sallah ba shi da wani kima a wajen Allah ba shi da wani kima a wajen Allah tun abin da yake da kima ita waɗannan ayyuka na ibada din yanzu gashi idan za ka in kai sake har sallar asar din lokacin ta ya fita musibar da ta same ka kamar musibar da za ta same ka idan aka ɗauke maka wannan abin da duniyar ka. kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa raka'atayn fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'a biyu ta raka'atayn fajr sallah biyu da ake yi kafin sallah al-fajr ta duniya da abin da ke cikin ta duk wani ya nuna wulakantar duniya sha ba ba ce a wajen Allah in Allah ya buɗe basiran mu ya ƙarfafa imanin mu sai ga muna mu'amala da Allah a haka haka Allah yake so mu mu'amala da shi mu rinka ganin abin da yake nasa na wajensa ya fi komai izza a wajen mu mu fifita shi kan abin da yake namu na duniya din domin a hakikanin duniya din wulakantacciya ce ba za mu ga hakikanin ba sai mun mutu tukuna fakashafna anka bita'at fa basaruka al-yawma hadid ran da ka mutu Allah sai yaye maka shamaki ganin ka ya zama to ne kai fi kana ganin komai a hakikanin sa amma yanzu ba za ka gani domin akwai shamaki din akwai tabarau da aka sa mana da baya ganin hakika ba ma ganin hakika da idan gani amma muna gani da idan zuciya tunda wahayi yana gaya mana muna ji kuma muna fahimta to kaga dai wannan musiba da take samun mutum saboda barin sallar la'asar har lokacin ta fita wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna cewar abinda yawa yawan malamai suka tafi a kai cewa sallar la'asar ita ce as-salatul wusfa wanda Allah madaukakin sarki ke cewa hafizu ala salawat was salatul wusfa ku kiyaye salloli wato ku yi su akan lokacin su kar ku bari lokacin su su fita kuma ku kiyaye musamman ma ku kiyaye as-salatul wusta sallar tsakiya sallar tsakiya an yi sabani imam malik yace ita ce sallar la'asar imam malik yace ita ce sallar la'asar afwan imam al-jumhur suka ce ita ce sallar la'asar wanda yake shine kaulin aisha radiyallahu anha da abdullahi ibn umar da yawa daga cikin kuma sahabbai imam malik yace ita ce sallah asuba ko wannan hadisi yana daga cikin abin da suke karfafa kan cewa ita ce salatul wusta akwai ma hadisi da yazo nassan ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shagaluna an ista'an salatul asr salatul wusta nafsi akan ta ita ce salatul wusta sallah ita ce sallar tsakiya domin kaga sauran sallolin su ba a yi musu wannan narkon azaba ba idan mutum ya bar su har lokacin shi ya fita waɗansu sun ce wai wannan ba sallar la'asar ba ce kawai duk sauran sallolin ma haka ne amma wannan magana ba ta da ƙarfi tunda me yasa aka ce sallar la'asar suka ce akwai wani hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man fatatku sala fa ka'annama wutira ahlahu wa malahu wanda sallah ta kubce masa to aka ce ai wannan hadisin iktisari rawi ne amma riwaya ingantatta wanda Imam Bukhari ya rawaito na wannan hadisin hada hadisin Nawfal ibn Muawiya wanda Imam Bukhari ya rawaito a cikin a cikin Kitabul Anbiya yace min as-salati salatun man fatathu fa ka'annama wutira ahlihi wa malu wa malahu daga cikin salloli akwai wata sallah wadda idan ta kubce wa mutum kamar wato an yi musiba da ta fauce masa da ta sa aka kashe iyalansa aka kwace masa dukiyarsa kamar wannan musiba ce ta same shi sai shi Nawfal ibn Muawiya sai yace naji Abdullahi ibn Umar yana cewa wannan sallar ita ce salatul asr a hadisin Nawfal bin Muawiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ayyana ta ba cewa kawai min salati sala daga cikin salloli akwai sallah wanda wannan shine sifarta to sai ya bayyana ta da cewa ita ce sallar la'asar da haka wannan hukuncin ya ke ɓanta da sallar la'asar ne kuma kamar yadda kamar yadda bayani kamar yadda aka bayyana kubcewarta shine ya zamanto kan cewar mutum bai yi ta ba har rana ta faɗi idan mutum bai yi ta ba har lokacin muktarin ta ya fita shi ma kansa wannan ya shiga cikin haɗari don ya saba ma Allah in ba shi yana da uzuri ba amma idan ya bari har lokacin da ya fita to shine ya zo babu ya aikata kabira min kaba'irud dunub kuma ga irin abin da zai zo ya same shi waɗansu malamai suka ce wannan hukuncin banda sallar la'asar sallar asuba ma tana da shi a waɗansu malamai suka ce abin da sa aka keɓance sallar la'asar da wannan saboda mala'iku suna zuwa su haɗu mala'ikun rana da mala'ikun dare a lokacin suke haɗuwa tunda mala'iku kashi biyu ne suke zuwa suna rubuta ayyukanmu da sallar da sallar la'asar na rana za su tashi su koma sama na dare za su sauko sai zo su handin oba sai a yi handin oba na rana su sallama mana dare na dare su zo su kama aiki da lokacin sallar la'asar shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yata'aqabuna fi yata'aqabuna fikum mala'ikatun fil layli wa mala'ikatun bin nahar suna bibiyan juna in lokacin daga lokacin su yayi wannan za su tafi wannan za su sauko da sallar asuba kuma na dare su tashi su koma na rana su sauko saboda haka a lokacin suke haduwa sallar asuba da sallar la'asar to shi ne sai shi daga cikin malamai akwai wanda yake abin da yasa sallar la'asar take da wannan saboda a lokacin ne ake hanjo oba tsakanin mala'ikun rana da mala'ikun dare za ka cikin haka ne ma sallar asuba ita ma ya kamata ta zamanto tana da wannan tunda ita ma ana hanjo oba tsakanin na dare da na rana to shi ne da aka wannan abu ne wanda yake na ilimin gaibi Allah maɗaukakin sarki yana keɓance abin da ya so da hukunci kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yanzu a nan ya keɓance sallar la'asar da wannan hukuncin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya keɓance ka'aba da ita kadai za a yi maɗawabi bai ce a ɗawafi ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai ce a ɗawafi ga wani masallaci daga cikin masallatai ba to Allah yana shi yake hukuncin sa wa rabbuka yakhluqu ma yasha ma yasha'u wa yakhtar ubangiji yana halittar abin da ya so kuma ya zabi to Allah ya zaɓi sallar la'asar ya bata wannan falala malamai sun bayyana kan cewa daga cikin hikimar da ke cikin haka shine cewa ita sallar la'asar sau yawa sau da yawa tana zuwa wa mutane ne a lokacin da suke cikin gafala in ma gafalar shagaltuwa da harkar duniya wa in ma gafalar hutu musamman ma mu a wannan zamanin namu da za a tafi aiki ba za a dawo ba sai gab da la'asar din saboda ana dawowa a gaje ba lokacin da za a yi bacci sai bayan la'asar to wanda yake bai sanya ma kansa linzami ba bai sanya ma ransa linzami ba ya matsa ma ransa ya abinda Allah yake so yana zuwa gida kawai sai ya bi lafiyar gado yace bari in ya tashi ya yi sallah to irin wannan sai ga ba zai farka ba ya ji kiran sallar magariba ba zai farka ba sai ya ji kiran sallar magariba wal iyaz billah to in wannan musiba in wannan abin ya same shi to kamar wannan musiba ta ku gare shi ne. wato halinsa da ciwon da zai ji da zafin da zai ji idan yayin da zai ga wannan abin ranar lahira irin ciwon wanda wannan musibar ta wato abin nan halakar iyalinsa da dukiyarsa suka same shi na'am ai gara mu karasa babu na'am Thank you. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري ترجمة ذات زمن ننجبة أن عمر بن الخطاب سوى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين انصرف من صلاة العصر يا د... يا فتو دغ مسلاشي دغ صلى العصر فلقي رجلا سي حدي ده وني متون لم يشهد العصر بي على صلى العصر با wato bai sallar asar a cikin jama'a ba an yi sabani wajen wannan mutum waɗansu sun ayyana shi suka ce Usman bin Affan ne amma ba su da wani dalili akan wannan waɗansu kuma suka ce ibnu hadida al-ansari akwai hadisi da aka rawaito ban san ingancinsa ba amma al-muhim a cikin irin wannan malamai ba su cika bayanin binciken sanin wane ne ba tunda abu ne wanda yake ya faru ga mutum ba a matsayin wato abin falala ba da abin yabawa faqala umar sai umar yace masa ma habasaka an salati al-asr me ya hana ka me ya tsare ka ka halarci sallar al-asr fa zakara lahu ar-rajul udra sai mutumin ya bashi uzuri haka nan sahabbai suke ba sa barin sallah sai da uzuri ba sa barin halartar sallah da uzuri wanda za a yi kan cewa an yi sallah bai halarce ta ba ba tare da wani uzuri ba sai wanda yake sananne ne cewa shi munafiki ne a cikin al'umma kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud yake fa qala Umar faffafta sai Umar yace faffafta ka ka rage ma kanka mikiyani wailun lil mutaffifin eh qala Malik قال يحيى قال مالك إمام مالك يتي ويقال لكل شيء وفاء وتفصيل كون أبينا da cikonsa yana da wasa. wato ka rage ma kanka wato adam idan mutum ya zo zai yi annukiyani ana ce mai awo in yi awo da Adamci ya cika awo yadda yake sai a ce wannan abin nan a aufa aufa wa waffa idan kuma ya tawaye mizani ko yadda ta kwano wanda zai dan lotsa shi ya rage ya rage ciyar eh, in yi wannan sai a ce masa tafafta shi ya shiga cikin wani lil mutaffiki to wanda ya haka kamar yayi ma kansa kamar yayi ma mizanin sa na aikawan ayyuka a tafsiki ya tawaye mizanin sa shi yasa ne ma aka ruwaito daga maganar salaf suke cewa sallah din da kuke gani ita ce ma'auni ba. ita ce almikiyal ita ce ma'auni wanda yake cika ta to shine wanda zai ma'aunin sa eh, wanda shine wanda ke cika ma'aunin sa wanda yake tawaye ta kuma shine ke wanda yake tawaye nata nata ma'aunin sai ranar kiyama za mu gani na'am وما كان يريد ربنا أعظم وأكبر من أهل imam malik ya rawaito daga Yahaya ibn sa'id Yahaya ibn sa'id ibn qais an-najjari al-ansari yana daga cikin manyan malaman imam malik yana daga cikin manyan malaman madina da suka kiyaye hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su su hudu ne a madina da manyan manyan tabi'ai suka bar da shi da ibn shihab da abu zinad abdullahi abdullahi ibn zakwan da kuma mukayr ibn abdullahi ibn al-ashaj su su ɗinnan su ne mashhuran malamai bayan tabakar kibar tabi'in da suka zama cikin ƙananan tabi'ai da suka kiyaye sunnar man ilimin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina saboda tarin ilimin sa Abu Ja'far bin Mansur da ya zama to khalifa ya dauke shi kafin a gina ma hajjukutar halifar khilafar Bani Abbas Baghdad kafin a gina Baghdad ya mai shi ya zama to alƙali a Hashimiyya ya jibinci alƙalanci a nan ya je lokacin nan ba shi da abin duniya amma ya dawo Madina ga shi ya zama to alƙali Eh, abin ko a da yana daga cikin abubuwan da ake an kasa jana ta ma alƙalai ana buɗa musu duniya saboda a ba su wadatar zuci domin kar kar abin duniya tsokane musu ido su yin adalci to da aka shimfiɗa masa abin duniyar bai canza ba yanda yake da haka yake duniyar bata sa shi ya zama mai dagawa ba kalla innal insana la yatgha an ra'ahu farkon abin da mutum yake yi idan ya ga samu wadata shi ne da wanda yake zama tare da su sai ce a'a abin nan shi ya fi karfin ya zauna tare da su in aka zauna gaishe shi ce shi ya fi karfin ya hannu da mutane yanzu ya zama to ya zama to ne hannunsa shuni gare shi in ya hannu da su zai samu su shuni to shi ya haya bin sa'id al-ansari da ya dawo bai canza ba shi sai aka ce masa mutane da yawa in suka in harkar idan suka cakuɗa da duniya din nan sai ga sun canza amma kai kana nan baka canza ba sai yace musu man kanat nafsuhu wahidatun lam tataghayyar wanda ransa ta zamanto ɗaya ce wato ya san ransa ɗaya ne ya san abin da yake tsakaninsa da Allah ba zai canza ba hmm? ba zai canza ba to haka abin nan ya kasance mai sirarsa miƙaƙƙiya ko abincacce wajen malamai to shine aka rawaito yanke wannan maganar kana ya ya kasance yana cewa innal musalliya la yusalli salat mutum mai yin sallah musulmi da yake sallah yakan yi sallah wa ma fatahu waqtuha a cikin lokacinta lokacinta bai kubce masa ba amma bai sami yinta a farkon lokaci ba wato yayi sallar a cikin lokaci bata kubce masa ba wala ma fatahu min waqtiha a'zamu aw afdalu min mali min ahlihi wa mali. abin da ya kubce masa da lokacinta wato bai sami sallah a farkon lokaci ba abin da ya kubce masa na lokacinta ya fa alkhairi a gare shi bisa dukiyarsa da yayansa wannan imam malik ya yi masa raddi gaskiya ya ce wannan magana ta sa wannan magana ta sa ba mustaqima bace ta saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan malamai suke imam malik haka yake cewa kullu yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha alqabr qabr kowane mutum ana karban zancensa ana yasar da wani sai ma abincin wannan kabar ne nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai da abin da ya faɗa sai ake same na wa tsana amma kowaye komai girman shehuntarsa in ya faɗa abin da ya saba ma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya ajiye amma ba tare da rashin kunya ba ba tare da cewa wannan magana tatsuniya bace a'a da gayan ladabi dan ba wanda baya kuskure ba wanda baya kuskure sai Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga amma duk magana wanda ke karo da magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ajiye magana sa mu ce Allah ya gafarta masa ya kuskure magana sa bata dace da magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam zamu yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda sallar la'asar ya rasa ta ya rasa ta lokacin ta gabaki daya shine zai samu wannan musibar ta cewa ya rasa ahalinsa da dukiyarsa amma wanda ya zamanto ya samu sallar a cikin lokaci ta yaya za a kamanta juzi'in lokacin da ya wuce a ce musibar kamar musibar wanda bai samu lokacin ne ga baki ɗaya ba Ka yi ya saba an fahimci wajen yadda saba yadda saba ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda bai samu lokacin ga baki ɗaya ba to shi ne hukuncinsa ya to kamar hukuncin wanda ya rasa iyalansa da dukiyarsa shi ko haya ibn Sa'id al-Ansari cewa ya ka samu sallar a cikin lokaci amma ba ka samu farkon lokaci ba kamar alal misali farkon lokacin la'asar hudu saura kwata da ka tashi yin sallah sai kai sallah hudu da kwata to tsaka wannan rabin awan da ka rasa ya fi alfarma a wajen ya fi girma ya fi falala bisa ahalinka da dukiyarka to kaga ya kamanta shi da abin da yake sai mutum ya rasa lokacin da gabaki daya zai samu wannan wannan za ta same shi afwan shi yasa imam malik yake ce masa wannan magana ta ba mustaqima bace sai bai karɓi maganar ba don haka hatta su kansu wannan shine ya kamata ya zama da ladabinmu tsarinmu tare da malamai ba ta cewa dan mutum ya zo ya ga hadisi ingantacce yana aiki da shi saɓanin abin da ra'ayin wata mazhaba ta faɗa ba za ka ce ya bantar hanya ba kuma don ka samu magana a cikin mazhaba wadda take in ka san wadda take hujjata ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bane ka zo karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kai aiki da shi haka shehu usman ibn dan fodiyo ya bayani a cikin sirajul ikhwan wannan shine man abin wannan shine manhaji wannan shine manhaji mustaqim gashi imam mali haka ke tabbaka wannan shi yasa zaka gane kan zaka kan cewa kowanne daga cikin malamai zaka samu wani lokaci a ɗauki maganar su wani lokaci a ɗauki maganar magabata wani lokaci ba za a ɗauka ba yanzu kamar ibn al-arabi mai tafsiri babban malamin mazhaban malikiya ne mun san kuma a mazhaban malikiya ba a yi daga suratul najm zuwa ƙasa dukkan sujada wadda ta zo ba za a yi ta ba a cikin sallah ba a sujada a cikin suratul najm ba a sujada a cikin idan sama'u shaqqat ba a sujada a abin nan a suratul alaq saboda abin da imam saboda hujjar malaman mazhabin imam malik shine ra'ayin mutanen madina hadisin abdullahi bin amr bin al-as bai rishi imam malik ba wanda ya bayyana kan cewa ana sujuda a wa'annan wurare ga abu huraira shi kansa ya zo ya musulunta bayan yakin khaybar yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda a suratu idza sama'u shaqqat to ibn al ya ga waɗannan a gaban sa kuma gashi ra'ayin malikiya yake alƙali ne malamin babban ma malamin malikiya yana ma alƙalanci da mazhaban malikiya to amma a nan wajen sai saba ma malikiya yace shi da in yi sallah in yi sallah in ya karanta idan sama'u shaqat sai ya sujada in ko yana jin tsoro zai haɗu da wawaye wanda za a ce masa ya za a ga masa kamar yayi ridda tunda bai aiki da marhaba ba sai ya ki karanta idan sama'u shaqat din ba shi alaikum amma ba wai dan kan cewar ya yadda bane to an karanta ta ka a sujada a'a dan ai maganin fitina sai ya ki karanta ta amma in ba haka ba in ya karanta ta in waje ne wanda yake za a sani babu fitina in ya karanta ta sai ya sujada ba zai aiki da mataba ba ana to kaga wannan shi kansa imam malik abin da nuna kenan ko abin da ya koyar da mu kenan yace kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr wannan manhajin ya kamata mutum ya bi to amma ba haka ne kawai gaba gadi dan ka ji kawai ka karanta hadisi ya saba da mata ba kawai za ka yi wa'i da maganar mata ba wannan ɗaliban ilimi ne sai ka koma ga mai malamai suka ce su malaman mataba ne madogararsu hmm? kuma kai bincike ka ga shi shi kansa hadisi yana akwai abin da ya taqyidin sa hmm? har ka in kana da iko yanda zaka yi tarjihi har ka gane abin da yake ne dole abu ne wanda yake na ilimi amma in ba abu ne in ba wanda yake bashi in ba wanda yake da ilimi ba to in ma in ka tsaya akan abin da mazhaba suka ce tunda Allah madaukakin sarki bai nemi a ce dole sai ka je ka zamanto ka kai martabar ilimi na ijtihadi ba in ka ba abin da masaba ta ce ka bi fatwa kuma Allah madaukakin sarki shine abin da ya dora maka fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamu ku ku tambayi malamai in ba ku sani ba ka tambayi malamai an karanta maka cewa ga yadda ake sallah ga yadda ake azumi ga yadda ake zakka har ga Allah kana da hujja amma duk wanda ya zamanto kan cewar ka samu bayanin in sahihiyar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wadda take kuma magana da da aka faɗa ta hukunci ba ta dogara akan sahihiyar sunna ba ta dogara akan wani ra'ayi ne ko kiyasi to a abin nan hatta hadisi wanda yake bai inganta ba na annabi sallallahu alaihi wasallam in dai da'ifi ne aula min ra'ayin rijal ya fi bisa ra'ayin mutane kamar da imam ahmad ibn hanbal ya faɗa wannan magana za mu zo za mu rinka ganin irin su a cikin karatunmu tana suna wucewa bi idnillah Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu gaskiya sai magana ta wanda yake daga kafin karshe ina ganin za mu tsaya a nan saboda kurewar lokaci na so mu karasa babin akwai matsala wanda wannan matsala tana da muhimmanci matsaloli guda biyu su suka rage mana a wannan jami'ar wuqut in Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah za mu karasa su سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك to kyale ma yanzu malam da jibbo da kai da karshe habbi ko مخبر أحسنت أخبرني مخبر إمام مالك يرويته daga داود ابن الحسين sai yace wani ya bani labari bai faɗi sunansa ba sai ya ɓoye shi to wane ne wannan muhbir din ibnu abdulbar ya bayyana shi ikrima ne ikrima maula ibnu abbas ikrima maula ibnu abbas yana daga cikin sahabban abdullahi ibnu abbas bawan allah salihi to amma yana da ra'ayin khawari wanda shi yasa har aka samu waɗansu daga cikin malamai suka yi suka a kansa bisa ra'ayinsa ba bisa iliminsa na hadisi ba da adalcinsa khawarij ba sa ƙarya su suna ganin wanda ya ƙarya ma kafiri ne don haka shi ba a tantama akan ingancin riwayarsa amma saboda daga cikin malamai magabata akwai sa'id ibn musayyib yi magana akan ikrima saboda ra'ayinsa na khawarij sai imam malik sai ya ɓoye sunansa bai ambace shi ba don ya zamanto littafin sa babu sunan ikrima a ciki amma ya ambace shi a cikin kitabul hajj kamar da ibn abdul bar ya faɗa wannan dai bai tasiri akan ingancin hadisin ba hadisin ya inganta zuwa abdullahi ibn abbas tunda ikrima abin nan ikrima sika ne yana daga cikin rijalul bukhari imam muslim shine kadai da riwaya daga wajensa ba saboda yana ganin saboda maganar da aka yi akan sa dan ra'ayin khawarij na'am ya ga mala'ika jibril a sifar mutum ba a sa ta hakika ba ya ga dihiyatul kalbi to dihiyatul kalbi da ibnu abbas ya gani mala'ika jibril ne a lokacin nan ba sun gaishe yake cewa jibril ne to Allahu alam wannan me bambance wannan su ba kaga ba su makance ba amma shi ibn abbas da ya ga dihatal kalbi annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ga abin da zai faru gare shi Allah ya zo a lokacin a wata sura yanda yake ba kowa ne zai iya ganin sa ba amma shi abdullahi ibn abbas ya zama kan cewa ya iya ganin sa na'am sun tambayoyi na zamu

Eh, abin nan in ya samu liman a raka a biyun ya raka a biyu tare da shi ya zama to sauran raka a biyu abin da zai yi zai tashi ya kawo raka a biyu tun da ya samu raka a biyu tare da liman ya samu hukuncin wannan sallar ta kuma sallah ce ruba'iyya ta zaman gida don haka sai ya cika ta ba zai ce tun da an yi dama raka a biyu zan yi shi kenan baki aleku na samu raka a biyu sai in sallama ba sai ma in yazo ma waɗansu ma sai su ce ayin ana sallah bari na zo masallaci sai ya tsaya a kofar masallaci sai ya tsaya sai ya gani mai ya taso raka a uku sai ya sauri sai ya zo ya shiga yana ya sallama sai ki sallama tare a'a a iya haka ya saba zahirin wannan hadisin domin ya samu hukuncin wannan sallar dole ya cika ta ta zamanto guda hudu inda kawai zai zamanto ta tasa sallar in bai samu a ɗaya ba in ma hila zai yi wanda ke addinin bai san hila ba in ma hila zai masu dabara wanda yake sai ya zo ya samu liman yana raka'a ta ƙarshe sai ya rinka sanda kai ya a hankali a hankali cikin masallacin har yanda zai yana shigowa masallacin sai ya tarar liman ya dago daga ruku sai ce to alhamdulillah sai in ya shiga kaga nan sai ya raka'a biyun sa kawai to wannan hila ce kaga amma in yayi in yayi wannan hilar ya rasa alkhairun kafir da Abu Hurairah yake faɗa na karatun Fatiha tare da liman sai ibn shihab zuhri eh, da yahya ibn sa'id al-ansari da abu abu zinad abdullah ibn zakwan abu zinad da kuma bukair ibn ibn ibn ashaj su ne su su wanda suka kiyaye ilimin madina daga hannun kibarut tabi'in shi ne da waɗansu malamai sun soyar da haka amma babu komai idan yayi domin abdullahi ibn mas'ud ya a cikin sahihul bukhari akwai hadisin sa yace ya haddace sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hada su tare yake sallah da su ya ambace su yana sallah da su a raka'a farko ya karanta waɗannan sura raka'a ta biyu ya karanta waɗannan sura ba bisa tartibi ba dan haka idan ya karanta alam tara kaifa a raka'a ta biyu kuma ya karanta idazul babu wani abu sai dai kawai waɗansu malamai sun so ya yi amfani da tartibin alkur'ani saboda tartibin alkur'ani ɗin ijma'i ne ya fara daga sama ya yi ƙasa dan haka alkur'ani ake karanta shi amma idan ya aka sa babu laifi kamar yadda ake aka sawa ake ake ake aka sawa wajen karatun yara na alqur'ani su fara daga suratul nas sannan su suratul falaq su faro daga ƙasa su sama eh babu laifi idan an yi musamman ma kuma akwai wannan hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud ban rike surorin ba amma yana nan dai a cikin sahih Bukhari Thank you. idan ya aike ka da ya aike ka ya sa ka aiki saboda haka ka iya cewa ya baka lada idan ya baka lada kenan amma in bai baka lada ba ba haƙƙinka ne ka ci wannan abincin ba in ka ci wannan abincin in ya fi ladan naka ba sai ranar kiyama sai ka biya shi kuma kai ba za ka ɗauki ba za ka yi hukunci ba da abinka haƙƙin ka kai ƙara ba kai ka ce za a kwace abinka ba za a kwata da ƙarfi daga wajensa tun da ya baka abinci da ya baka abinci sai kai ka ci in ka haka ka ci haram abinda za ka yi shine ka je ka nemi haƙƙinka wajensa ka ce masa to sai dai da kana wannan nauyin ya kamata a rinka baka tukuici ko a rinka baka lada ko mutane ya kamata a kula da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace yana cewa idan ɗayan ku idan hadimin ɗayan ku ya kawo muku abinci ya kawo masa abinci to ya bashi daga cikin abincin kafin ya zo ya ajiye masa kafin ya juya ya tafi ya bashi ya ci daga cikin wannan abincin yana daga cikin ihsani bawanka ne ma kenan wanda yake shi ga mallaka ka ne ba shi da haƙƙin ya ce zai nemi wani abu a wajenka ballantana wanda yake ba bawa ba ko dai ya je maka ne ta fuskar ihsani ko kuma wanda kake ka ɗauke shi aiki ne kana biyan sa kaga wajibin sa ya zama to kan cewa ya maka abin nan ba dole ne a ce sai ka bashi wani abu taimako ba amma idan kai wannan ihsanin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ihsani hatta ga wanda yake shi mallakar mutum ne ma duk dai wannan yana daga cikin aklul mali bil batil cin dukiya ba da haƙƙi ba Allah madaukakin sarki ya ce la yahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahim malum ri'in muslimin illa bi tubatin min nafsi dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai da dadin ransa sai da yaddar ransa ya baka kuɗi ka je ka siyo wani abu wannan kuɗin naka ne ko nasa ne na wanda ya aike ka ne saboda haka abin da ya saura na canji shi ma baka mallake shi ba to baya halatta ka ɗauki dukiyar wani sai da dadin ransa sai in ya yadda ka ɗauka amma in bai yadda ba idan ka ci ka ci haram tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bai halatta ba la yahillu malu ma la yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibatin min nafsi dukiyar mutum musulmi ba za ta halatta ba sai da dadin ransa wato sai da yardar ransa to akwai dangane da ɗaliban ilimi wanda suke so su karatu za mu fara karatu a wannan masallaci in Allah ya kai mu ran asabar da ranar lahadi da karfe goma zuwa karfe ɗaya kuma littattafai hudu ne za a sa na ɗaliban ilimi wanda suke son su karatu a wanda a hankali mu zai zama to karatu ne tsararre wanda ba karatu ne haka na wa'azi ba na kan cewa kowa da kowa wanda ne suke son su karatu su samu littattafai din su karanta za mu fara da littattafai guda hudu insha Allah da ar-risala ta ibn abi zaid al-qayrawani wanda zamu karatu zai zama to hissa guda uku ce period uku da aqida period din aqida wanda za a fara karanta muqaddimar ta da abin da ya danganci i'tiqadi sannan da fiqhul ibadat a faro daga wajen alwala da wanka sannan da fiqhul mu'amalat a faro daga kitabun nika sannan kuma littafi na biyu da zamu karanta al-ba'ith al-hasib na ilmu mustalah al-hadith ikhtisar ulum al-hadith na ibn na ibn kathir na uku kuma al rumiya ta lugal ta nahwu na larabci sannan kuma da al-usul thalatha na tauhidul uluhiyya insha Allah gobe za mu fara in Allah ya kai mu kuma za a keɓance waje ga ɗalibai mata waɗanda yake su ma za su yi insha Allah daga gobe karfe goma zuwa karfe in Allah ya kai mu a waɗanda suke da sha'awa da kuma himma sa iya zuwa su fara fara tare da su Allah ya kai mu Allah maɗaukakin sarki ya mana dangantakar ɗin shirya asabar da lahadi asabar da lahadi da goma zuwa ɗaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم